daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 빠 muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan sai shirin nan na kun akwai mu ɗauke da shirin Afirka a yau sai kuma duniyar mu a yau a matsayin mu na ƙarshe. Amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanunsu, ƙasar Iran ta ce kalaman Gorosi shugaban hukumar IAEA e sun saba wa matsayin hukumarsa. Iran ta ja kunnen ƙasashen Turai da Amurka kan amfani da damar snapback kan shirin nukiliya ƙasar. sannan za ku je falastinawa 38 ne suka kai ga shahada a yau laraba sannan yawan shahidan gaba ɗaya sun wuce 45,000 a yau yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kazim garib abadi ya ce wata magana da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e, rafael grossi ya faɗa a baya-bayan nan ya saba wa tsarin da hukumarsa take tafiya a kai. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya naƙalto Kazim Garib Abadi yana faɗar haka a yau Laraba. Kafin haka dai an naƙalto Gorosi yana faɗa wata tashar talabijin ta ƙasar Italiya kan cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ta kusan kaiwa ga ƙera makaman nukiliya. Don haka a hali yanzu yarjejeniyar JCPOA ba za ta wadatar ba dole ne a sami wani sabon shiri wanda zai sake lalin yadda ake ɗaukar shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran garib abadi yana mai da martani ne ga shugaban hukumar ta aaea e a shafinsa na x a ranar litinin ya kuma ƙara da cewa ai ya kamata shugaban hukumar ya yi magana daidai da abin da masu binciken hukumar suka bayar ba a saɓanin abin da ya tabbata a ƙasa ba ya ce duk abin da grossi ya faɗa wa wata talabijin ta ƙasar italiya ba shi ne rahoton da masu binciken hukumar suka kai wa hukumar ba kuma abin da ya faɗa kan zato ne kawai ba gaskiya ba ya kuma kammala da cewa shirin nukiliya ƙasar iran ba na ƙera makaman nukiliya ba ne sannan hanyoyin ƙera makaman nukiliya sananne ne ga ma'aikatar hukumar don haka jawabin da grossi ya yi wani ƙoƙari ne na hana wasu kasashen duniya damar amfani da fasahar nukiliya ta zaman lafiya jakadan ƙasar iran a majalisar ɗikin duniya amir sa'id iravani ya ƙara jaddadawa ƙasashen turai guda uku da kuma amurka dangane da hatsarin amfani da damar snapback a cikin yarjejeniyar nukiliya ta ƙasar iran da kuma ƙuduri mai lamba 2231 ta amince da shi ya kuma buƙaci su dawo kan hanyar tattaunawa don warware matsalolin da suke gani tattare da shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto irabani yana faɗar haka a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda ƙasashe uku na turai wato jamus ingila da kuma faransa tare da amurka suka kawo batun amfani da damar snapback ta maida dukkanin takunkuman tattalin arziki da aka ɗora a ƙasar iran a shirinta na makamashin nukiliya don cimma manufofinsu na siyasa jakadan ya ce idan wa'annan kasashe suna son gaskiya da zaman lafiya to su hana isra'ila abinda take aikatawa a yankin gabas ta tsakiya amma ba za su rufe idanunsu suna ganin tana abin da ta ga dama a gaza ba ya ce yiwa iran barazana maida da kuma maida takunkuman tattalin arziki wanda kudari mai lamba 2231 ya ba da damar yin hakan ba zai taimaka wa wa'annan bangarorin gaba ɗaya ba daga ƙarshe jakadan ya kammala da cewa idan wa'annan ƙasashe sun ɗauki wannan tafarki to abin da zai yi biyo baya ba zai yi wa kowa daɗi ba don iran za ta mai da martadi da abin da ya yi daidai da irin abin da aka yi mata sojojin hamci kasar isra'ila sun kai falasɗinawa 38 ga shahada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yayin da wasu 203 suka ji rauni a zirin gaza kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza tana faɗar haka a yau laraba ta kuma ƙara da cewa tare da wannan shahidan adadin waɗanda suka yi shahada tun farko wato na tufanul aksa wato a ranar bakwai ga watan Oktoba shekara ta ashirin da uku ya kai dubu arba'in da da da biyar casa'in bakwai. ma'aikatar ta kara da cewa wa'anda suka ji rauni kuma a cikin wannan lokacin sun kai dubu da da da da bakwai biyu arba'in hudu. labarin ya kara da cewa a yau laraba ce ake cika kwanaki tara da fara yakin sannan a hare-harensu na yau jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun yi ruwan bamabamai kan asibitin kamal odwan da ke arewacin zirin gaza har sau tara banda haka sun yi ruwan bamabamai a kan wani gini a unguwar sahabai da ke birnin gaza sannan sun kai wa'annan hare-hare ne a daidai lokacin da aka fara tattaunawa don tsagaita wuta tsakaninsu da ƙungiyar hamas a birnin doha na ƙasar qatar sojojin hamdukasar isra'ila dai suna kai wa nan hare-hare ne a daidai lokacin da ake tsananin sanyi sannan ake karancin makamashi da don dumama jiki musamman ga yara ƙanana masu shan nono wanda za su iya kamuwa da cututtuka daban-daban saboda sanyi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Muhammad Alhuthi, memba a kwamitin siyasa na ƙasar Yemen, ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta fuskanci duk wani irin hare-haren da za a kawo mata da ƙasashen waje, musamman bayan barazan da hamdukar Isra'ila da magoyan bayanta suka yi a baya-bayan nan. Kamfanin dilancin labaran Sahab na ƙasar Iran ya nakalto daga kamfanin dilancin labaran Fast Today yana cewa gwamnatin ƙasar Yemen ta shirya wa duk hare-haren da makiya za su kawo mata a cikin ƙasar muhammad alhuthi ya ƙara da cewa amurka da birtaniya da kuma ƙawayensu suna tsammanin sun rage ƙarfin ƙawance masu gwagwarmaya da suke yi a yankin asiya tare da abubuwan da suka faru a ƙasar lebanon da kuma syria amma idan sun sake kawo ƙasar wato yemen hare-hare za su fahimci cewa ba haka ba ne a ranar asabar da ta gabata ce dai sojojin yemen suka kai hari da makamai masu linzami samfurin ballistic a kan yankin yafa da ke arewacin ƙasar falasɗinu da aka mamaye tare da haddasa asarori masu yawa ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya faɗa jaridar annahar ta ƙasar lebanon kan cewa bai yi mamakin yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar lebanon ba bayan faduwar wato gwamnatin bashar assad kamfanin jinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana fadar haka wa jarida a nahar a kasar lebanon ya kuma kara da cewa duk da cewa abubuwa da dama sun faru a cikin ɗan karamin lokaci amma an kafa asasinsu ne gaba ɗaya cikin shekaru goma zuwa sha biyu da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin kokun san. Sai kuma shirin Afirka a yau, shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Bismillahir rahman Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro. Sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana ne dangane da karuwar rikici tsakanin kasashen Ireland da kuma harjikzar Isra'ila dangane da yaƙi a Gaza wanda ni Tahir Amin zan karanta da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Minista harkokin wajen ƙasar Ireland, Michael Martin, ya bayyana cewa bai fahimci abin da Kasar isra'ila take nufi da rufe ofishin jakadancinta a birnin dublin ba amma abin da ya sani shine wato idan Kasar isra'ila za ta buɗe ƙofar shiga gaza to da duniya za ta ga abin mamaki sosai saboda girman barna da kuma rushe-rushen da hamjikar isra'ila ta yi a can martin ya kara da cewa ƙasar ireland tana da cikakken labarin abin da ke faruwa a gaza sannan a duk matakan da ta ɗauka zuwa yanzu sun saje da dokokin ƙasa da ƙasa suna kuma kan ƙudurori da suka yi magana dangane da kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ɗan adamtaka na ƙasa da ƙasa ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu ba za a iya sauwara irin munin abin da yake faruwa a gaza ba sannan akwai wasu da dama a ƙasashen turai suna kallon irin kisan kiyashin da ke faruwa a gaza da idon basira har ila mathin ya ƙara da cewa abin da yake faruwa yanzu a arewacin gaza bai da wani dalili karɓaɓɓe wanda ya yi daidai da halayen kirki sannan ya zuwa yanzu dukkanin matakan da gwamnatin ƙasar ireland ta ɗauka dangane da abubuwan da suke faruwa a ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma gaza bai fita daga mutunta dokokin ƙasa da ƙasa wanda suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma mutunta ɗan adam ba banda haka ya ƙara da cewa a koyaushe muna nanatawa kuma mun sake nanata cewa muna buƙatar a tsagaita buɗewa juna wuta a gaza da ko musayar fursunonin da ake garkuwa da su gaba ɗaya da kuma shigar da kakin agaji zuwa ga mutanen gaza a ranar ladin da ta gabata ce wato 15 ga watan disamba gwamnatin kasar isra'ila ta rufe ofishin jakadancinta a birnin dublin saboda abin da ta kira siyasar ƙiyayya ga yahudawa wanda gwamnatin ƙasar ireland take nuna mata gideon sa'ar ministan harkokin waje hamshe ƙasar isra'ila a bayanin da ya yi bayan rufe ofishin jakadancin ƙasar isra'ila a dublin ya tuhumi gwamnatin ƙasar ta ireland da nuna adawa da yahudawa sannan ya ƙara da cewa dublin ta keta dukkanin jajayen layuka na harbi kasar isra'ila sannan ta fahimci cewa abinda ƙasar ireland take yi daidai yake da kokarin kauda samuwar hamji kasar isra'ila a doron ƙasa. hamji kasar isra'ila da ta ji zafin matakan da gwamnatin ƙasar ireland ta ɗauka na shiga cikin gungun ƙasashe wa'anda suke goyon bayan kasar afirka ta kudu a ƙarar da ta shigar a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta icc wanda ya zama mataki na ƙarshe wanda ƙasar ireland ta ɗauka wanda kuma ya yi sanadiyar katse hulɗar diplomasiya tsakanin dublin da kuma tel aviv a cikin watan disamban shekara ta 2023 ne gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta shigar da ƙara a gaban kotun hukunta manya-manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa inda take tuhumarta da aikata laifukan yaƙi na kisan ƙare dangi wa al'ummar falastinu a gaza wanda kuma ya saba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ta shekara ta 1947 sannan kotun a ranar 24 ga watan mayu na wannan shekarar bayan gudanar da cikakken bincike ta yanke hukunci wanda ya buƙaci hamshin isra'ila ta dakatar da yaƙi a garin rafa na kudancin gaza amma gwamnatin ƙasar isra'ila ta yi banza da hukuncin kotun wacce take ƙarƙashin kula na majalisar ɗikin duniya ƙasar ireland dai tana daga cikin ƙasashen turai wa'anda suke sukar hamshe kasar isra'ila dangane da kisan kare dangi da take yi a gaza kuma ta ɗauki matakai da dama akan hakan daga ciki dai majalisar dokokin ƙasar ireland a farkon watan nuwamban shekara ta 2024 ta amince da kuduri wanda ya ɗauki hamshe kasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce take aikata laifukan yaƙi wa'anda suka hada da kisan kare dangi a gaza wannan kuma a gaban kowa a duniya bisa wannan kudirin gwamnatin ƙasar ireland ta sanya wa ƙasar isra'ila takunkumai da dama wanda suka hada da dakatar da harkokin kasuwanci da ita da tafiye-tafiye zuwa ƙasar da kuma harkokin diflomasiyya banda haka dokar ta buƙaci gwamnatin ƙasar ireland ta jingine dukkan wata hulɗa ta sayarwa hamci ƙasar isra'ila kayakin aikin soja da kuma makamai ba tare da ɓata lokaci ba banda haka ƙasar ireland ta haramta sayarwa a ƙasar isra'ila kayakin da ana iya amfani da su a ɓangarori biyu wato na soja da kuma na zaman lafiya haka ma ta haramta hamshi ƙasar isra'ila wucewa da jiragen sama ko sauka a kan tashoshin jiragen sama na ƙasar ɗauke da makamai sannan a cikin watan nuwamban da ya gabata ne simon harris firayim ministan ƙasar ireland ya ba da sanarwar cewa idan firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kuskura ya taka ƙasar ireland gwamnatinsa za ta kama shi ta miƙa wa kotun icc don gurfana a gabanta duk da cewa ƙasar ireland tana daga cikin ƙasashen turai kuma mimba ce a ƙungiyar tarayyar turai eu amma dangane da al'amarin falastinawa a koyaushe tana sukar hamci ƙasar isra'ila kan irin abin da take aikatawa da falasinawa matsayin da babu irinsa a cikin ƙasashen turai masu sauraro ƙarshen sharhin ba labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau laraba goma sha takwas ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da goma sha shida ga watan jumada thani na shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan disamban shekara ta alif ɗaya tara da goma sha biyar turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da ƙasar masar ƙarƙashin ikon su da ƙarfin bindiga kafin wannan lokaci dai lokacin da ake cikin yakin duniya na ɗaya dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya a lokacin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 kuma suka kori turawan ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta tara. da 79 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake wa mata a duniya ƙudurin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane ɓangare na rayuwa kamar yadda kuma yake a cikin ra'ayin ƙasashen yammacin duniya wannan ƙudurin da ya saba wa ra'ayoyi na ƙasashe da dama a duniya musamman ma dai ƙasashen musulmi addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka waɗanda suka dace da su da kuma yanayin halittarsu da amincewa da wani ƙudiri wanda aka yi a zar majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanyawa an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin ƙasashen yammacin duniya inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi masu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafinsu masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar radiyo ta farko a duniya wanda Guglielmo Marconi dan ƙasar Italiya ya kafa a garin Glasby wanda hakan ya zama hanyar sadarwa ta farko wadda ta hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk da cewa dai daga farko ba a yin amfani da tashar radiyo wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi ana amfani da ita ne a mafi yawan lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta rediyo ta zama wata hanya ta isar da sakonni ga al'umma kuma da gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da nishadantarwa ga mutane game da basu labarai masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan disamban shekarar ta dubu biyu da goma sha uku domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi dr hassan rouhani shugaban jamhuriyar musulunci ta iran na lokacin ya gabatar da shawarar ɗaukar matakai akan wannan batu a mataki na ƙasa da ƙasa a cikin jawabin nasa wanda ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya na birnin new york da aka gudanar a lokacin wannan shawara wadda aka fi sanin ta da gudurin web against violence and the extremism world an amince da ita ta hanyar ƙuri'ar bai ɗaya ta wakilai na kasashe 190 na duniya ba tare da wata adawa ba bayan amincewa da wannan kuduri an ware ranar 18 ga watan disamba a matsayin ranar yaƙi da cin zarafi da tashashen hankula da kuma yadda ba za a manta da irin zubar da jini da aka yi ba bisa haƙƙi ba a bisa wannan mahanga za a samu duniyar da babu tashin hankali a cikinta a lokacin da gwamnatoci suka ba da haɗin kai da kuma aiki tare da juna wajen tsara manufofi don haka idan gwamnatoci za su iya cimma manufofi na bai ɗaya ta hanyar haɗin gwiwa da aiwatar da abin da ya kamata za su iya kawar da tashashen hankula da share fagen rage tsatsauran ra'ayi a duniya daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 18 ga watan disamba wanda kuma ita ce ranar 'yanci rani ta duniya tare da karuwar yawan bakin haure a duniya babban taro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar kare haƙƙoƙin ma'aikata wanda suke kula da 'yan gudun hijira da ma'aikatansu na ƙasa da ƙasa a shekarar 1990 kimanin shekaru goma bayan haka a shekara ta 2000 an ayyana ranar 18 ga watan disamba a matsayin ranar tanawa da 'yancin rani da kuma irin rawar da suke takawa da kuma gudunmuwar da hijira take bayarwa wajen ci gaba a ƙasashen duniya tare da tunatarwa akan wajibcin yin abin da ya kamata domin hijirar mutane da kasance mai ma'ana akwai bakin haure sama da miliyan 280 a kasashen duniya daban-daban kuma duk wannan yana da matuƙar tasiri ga yanayi wanda za a fuskanta a nan gaba wanda ɗaukar matakai da dabaru na tunkarar wannan lamari shine zai fayyace hakan don haka a kasashen mambobi na majalisar ɗinkin duniya da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna tunawa da wannan rana ta hanyar yada bayanai akan haƙoƙin bil'adama da 'yanci rani da baƙin haure ta hanyar tsara ayyuka domin tabbatar da kare haƙoƙinsu da kuma yi masu abin da ya kamata domin su rayu kamar sauran al'ummomi a ƙasashen da suke rayuwa a matsayin 'yan gudun hijira ko kuma baƙin haure. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa a suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. a kan gasar da manyan ƙasashen duniya masu karfin masana'antu suke yi a kan albarkatun nahiyar Afirka. da kuma yadda wasu kasashen ba 'yan mulkin mallaka ba suka shiga domin su ma su takara tasu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya mun buɗe magana a kan yadda manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu suke da gegeniya domin samun albarkatun nahiyar afirka da suke da buƙatuwa da su domin ci gaba da kere-keren da suke yi ɗaya daga cikin dalilan wannan gasar da ya kamar yadda muka ambata shine ƙoƙarin samun ma'adanai da suke kwance a ƙarƙashin nahiyar afirka waɗanda kuma ƙere-ƙere na zamani suka dogara da su a wannan lokacin daga cikinsu da akwai ma'adanai irin su uranium zinariya tagulla azurfa da wasu masu yawan gaske da ake kere-kere na zamani a yanzu ƙasashen turai waɗanda suka yi mulkin mallaka sun shiga cikin nahiyar ne dai tuntuni kuma sun daɗe suna cin moriyar waɗannan ma'adanan ba tare da masu gasa da su ba daga baya ne amurka ta shiga da ita ma abokiyar tafiyarsu ce kuma suna ɓangare ɗaya ta fuskar siyasa da tunani waɗanda suka shiga nahiyar daga baya waɗanda suka ci karo da 'yan mulkin mallaka su ne china da rasha da kuma jamhuriyar musulunci ta iran china ta shiga ne ta fuskar kasuwanci yayin da rasha ta shiga nahiyar ta fuskar soja da batun tsaro kuma a fili yake cewa rasha tana son ƙara yin kutse cikin nahiyar ta fuskar tattalin arziki ba wai ta fuskar tsaro kaɗai da aka santa ba sai dai kuma a wannan lokacin abin da tafi baiwa muhimmanci ɗin shine shimfiɗa iko akan makamashi da kasuwanninsa janar mahmud ahmad fatish garib yana faɗin cewa abin da harkar tsaro take nufi a wurin rasha idan ta magana tsaron ƙasar shine makamashi da kuma kasuwanninsa masu muhimmanci a duniya ya zamana tana da iko da su wannan ne ya sa rasha ɗin take da shin da ta kira makamashi daga nan zuwa shekara ta 2030 ta kuma tsaya da tsara yadda za ta danganta dukkanin kasuwannin isar gas da bututu zuwa rasha da kamfanoninta za su zama suke sarrafa su rashan tana son zama ita ce mai iko da sarrafa mafi yawancin kasuwannin iskar gas a duniya sai dai a cikin shekarun bayanan rashin ta yi wasu 'yan sauye-sauye a cikin manufofinta a yammacin afirka bayan da yanayi ya sauya a wannan yankin inda kin faransa da ake yi ya zama mata gobarar titi abinda yake faruwa a yammacin afirka ɗin yana yin barazana ga tsarin shimfiɗa bututun iskar gas na najeriya zuwa turai ta hanyoyi biyu hanya ta farko ita ce wacce za ta bi ta cikin sahara ta ratsa cikin jamhuriyar niger sannan ta isa gaɓar ruwa a algeria da daga can ɗin turawan za su rika shan iskar gas ɗin najeriya hanya ta biyu ko ita ce wacce ake shimfiɗa bututu za ta bi ta ƙarƙashin tekun atalantika sannan ta ɓulla a ƙasar morocco can ma a gaɓar ruwan da shi ma turawan za su rika zuƙa. alaƙa tsakanin rasha da jamhuriyar chadi tana da ƙarfi sosai ta kuma taka rawa a matakin da chadin ta ɗauka a baya-bayan nan na soke yarjejeniyar tsaro a tsakaninta da faransa inda yanzu haka jiragen yakin faransa wato rafael sun fara tashi suna barin wannan ƙasa saboda zaman su bai da amfani bayan da mai masaukinsu ta ce ba ta bukatar su a lokacin da wato kasar ta cadi ta bayyana wannan matsayin ta ce baya nufin cewa ta bude rikici ko adawa da ƙasar faransa amma ita ƙasa ce wacce take da alaƙa da ƙasashe daban-daban na duniya kuma za a yi warjejiyar take da ita kwaskwarima wacce za ta soke bayar da dama ga kowace ƙasa ta waje ta girke wato sojojinta a wannan ƙasa. sannan kuma ta ce tana da alaƙa da ƙasar china da ita ce ma tafi kasuwanci da ita wannan irin mataki ne ƙasar senegal ta ɗauka da ita ma ta buƙaci kawo ƙarshen dukkanin sansanonin sojan faransa a cikin wannan ƙasar ta bayyana cewa babu ma'ana sojin faransa su girke wato dakarunsu a cikin wannan ƙasa alhali ita senegal ƙasa ce mai mu'amala da ƙasashe daban-daban a can sudan ma rawar da rasha ta taka tana taimakawa wajen baiwa sojojin ƙasar nasara da fifiko akan 'yan tawayen rundunar nan ta kai ɗaukin gaggawa wannan ya baiwa rashin damar wato fara shirin nata na girke sansanin soja ruwa a yankin port sudan baya ga wani sansanin soja ruwan da take da shi a ƙasar libya abinda rasha take sanye shi ne shimfiɗa ikonta a kan hanyoyin ruwa na jigilar makamashi a tsakanin turai asiya da kuma afirka watakila wannan matakan da rashin take ɗauka ne ya sa ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta tsaurara maganganu a kanta a baya-bayan nan hakanan ita ma amurka kuma tayar mata da kura a ƙasar georgia musamman yadda jam'iyyar take mulki a ƙasar yanzu a to a georgia ɗin dream of georgia ta kawo ƙarshen duk wani yunkuri na shiga cikin tarayyar turai hakanan kuma har gitsawa rashin zamanta a syria ta hanyar ingiza 'yan ta'adda suka kifar da gwamnatin damascus da a yanzu haka ana magana tattaunawa ne tsakanin rashen da sababbin mahukuntan wannan ƙasa akan makoma sansanoninta na wato soja to kowace rawa iran take takawa shakka babu rawar da iran ɗin take takawa ba zai wa iya kwatanta ta da irin ta amurka ko tarayyar turai ba amma kasantuwarta a cikin nahiyar ta afirka yana faɗaɗa fagen mu'amala ta girmama juna wacce a halin yanzu rasha da china suke yi akasin yadda amurka da ƙasashen turai suke kallon wannan nahiya da mu'amala da ita tun a lokacin shugabancin shahid ibrahim ra'isi nahiya afirka ta kasance mai muhimmanci a cikin siyasa ta waje ta jamhuriyar musulunci ta iran a halin yanzu ma dai wannan muhimmancin zai ci gaba a ƙarƙashin sabon shugabancin mas'ud pezeshkian iran ta kulla alaƙa mai ƙwari da ƙasashe irin su uganda da afirka ta kudu da kuma algeria bugu da ƙari alaƙar da take tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da sudan ta ƙara kyau sosai idan a kwatanta ta da yadda take a shekarun baya. to wasu kasashen na yammacin afirka da alakansu take da kyau da jamhuriyar musulunci ta iran su ne jamhuriyar Nijar, burkina faso da kuma mali ana kuma sa ran cewa alaƙar tattalin arziki a tsakanin senegal da jamhuriyar musulunci ɗin za ta ƙara kyautata da bunƙasa a dalilin haka za a iya cewa ƙasashen yammacin afirka suna karkata da yin alaƙa da ƙasashen da ba na mulkin mallaka ba daga rasha zuwa china da kuma jamhuriyar musulunci ta iran amma a can gabashin nahiyar afirka jamhuriyar musulunci ta iran ta sami nasarar ƙwalla alaƙa da bunƙasa ta da ƙasashe masu yawa daga cikinsu da akwai eritrea da kuma habasha kuma tare da cewa a aikace tasirinta ba za a iya kwatanta shi da na wasu ƙasashen ba a cikin wannan yankin sai dai kasantuwarta a cikinsa kaɗai yana nuni da samun nasara ta diflomasiya kuma ta fuskar tattalin arziki musayar cinikayya tsakaninta da waɗannan ƙasashen tun a lokacin shugabancin rauhani ta kai dala amurka biliyan biyu ran ɗin ta bayyana cewa tana son ganin cewa musayar kasuwanci a tsakaninta da kasashen nahiyar afirka sun kai dala amurka biliyan sha biyu a shekaru masu zuwa domin a halin yanzu da akwai kamfanonin iran manya da ƙanana da sun kai dubu goma da suke aiki a cikin kasashen nahiyar afirka mafi yawancinsu a fagagen ilimi da kuma fasahar kere-kere tsakanin kasashe uku ne yammacin afirka da suka kafa tsarin confederaliya wato mali burkina faso da jamhuriyar niger da akwai abubuwan da suka hada su da manyan kasashen waje da ba 'yan mulkin mallaka ba sun haɗu sun yi tarayya da china da rasha da iran a kan kin jinin mulkin mallaka da amurka da wasu kasashen turai suke yi hakanan kuma sun haɗu wajen samun iko akan makamashin da suke da shi nasu na kansu da kuma son ganin cewa su suke sarrafa shi a kasuwannin duniya to ma saurare anan za mu da sa'aya kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullah mai magana shine Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Gambia ina son in samu dama in gaida yan uwa da amina arziki da ke cikin wannan gida na farko ina gaida Hassan Barka ina gaida Saraji Abdullahi kasar Gambia ina gaida na agwa mai faci da magara bakin ofital ina gaida baba abokina na Yusa dan turawa mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abu abokina hassan zuza mazaunin kasar senegal ina gaida abokina harash mazaunin kasar burkina faso ina gaida shugaban gurum zumunci alhairi abuta muhammadu kasar afirkot ina gaida babban yayana malam nasiru da ke kasar afirkot ina gaida alfa isa mai kowa ya kawo nashi mazaunin kasar gambia ina gaida mamman Biniya yakuba awashe jamfurin nijar mai magana shine sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon BOH Tehran mai magana Muhammad Direban Marba daga karamar hukumar fune a jihar Yobe. Ina so ku bani dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki kamar su Yawa da Sani kai. akwai Ibrahim SD Zaria, akwai Nasu Yakubu Digawa ta Sugadau, akwai kuma Babu Mena na Jajere, Muhammadu Fullo Mashiyo, akwai kuma Kadora Diga Fulani Warji, akwai Ibrahim Dan Fulani yaren na tafi jamhuriyar Nijar akwai wari Malam Bare da zuwa akwai Comrade Bako Umar Kandil Babakar akwai Musa Hadirin Asuba da Magara na da kuma nan gida Najeriya jihar Yobe akwai Ibrahim azurfa da Maturu akwai shugaba na mai lemu a cikin garin da Maturu akwai Alhaji Ado Yaro Gashiwa da dai sauran abokanan arziki wanda ba su ji suna su ba suna na Muhammad Direba Murgur Mashi daga karamar hukumar Fulani a jihar Yobe. Assalamu alaikum muryar Radio Musulunci na Iran kuna tare da Toro Jamhuriyar Nijar da Magaram to cikin wannan gida zan gaida yan uwa da na arziki tunda muna karshen mako. Eh akwai muzi soja wanda yake Jamhuriyar Nijar da Magaram akwai agwa bakin ofital Jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Alkasum wanda yake Jamhuriyar Nijar Agadas eh, akwai Kadore Diga ga dan Fulanin Washe akwai Tahir M Tahir Kano Najeriya akwai Sunushi garin Madatsai Isu Madatsai wanda suke Jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Dan Zagari Libya wanda ke jamhuriyar Nijar da Magaram. Eh kai kanka asan barka ina gaida ka ina cin jinama a tashi lafiya laitoro mai isan su bakin ofitar jamhuriyar Nijar da Magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta Iran. To mai magana na kuma Mansani Nijar wanda yake nan a garin da magaram. To da farko zan yi amfani da wannan dama da ka bani zan gaishe da yan uwa da amanan arziki. Ina gaishe da Letoro mai Essence wanda yake nan garin da magaram da Alhaji Bala mai Faci na Agwa wanda yake nan da garin da magaram bakin hospital. Ina gaishe da Lalo mai mulku wanda yake a nan garin da magaram. Ina gaishe da Bashu mai Shayi wanda yake nan garin da magaram. to jama'a dukkan daukacin al'umma musulmi wanda take faɗin duniya kowa ina mishi fatan alkhairi kuma ina ma taya ƙasar mu ta Nijar murna da samun shugaba na horon hula wanda ya zama na shine na farko shugaban horon hula ya sauka ba horon hula sai dai mu ce Allah ya taya shuruko to ko tashi lahiya mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na kuma Mansani wanda yake a nan garin da magaran Assalamu alaikum radio VOH Hausa ta Tehran kuna tare da Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin namu mai taron albarka zan miƙa sakonnin gaishe-gaishe kamar haka yan uwa da amna arziki. Da farko dai ina gaida mamman Buniya Yakuba a washe wanda ke tawa ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shahi garkin daura ina gaida Ibrahim Ibrahim yayari mai Arsenal wanda yake a tarayyar Najeriya a jihar Bauchi ina gaida tahir m tahir jean bolo kano ina gaida na agwa mai faci wanda a yake a nan zandar ina gaida ina gaida e litoro mai isansu wanda yake a shi ma a nan zandar ina gaida usaini star wanda yake a nan da magaram na dauna agadas ina gaida malam ilias wanda yake a nan agadas ina gaida e eh, kaftan gubaid wanda yake a nan agadas ina gaida e eh, ushe shi ma wanda yake a nan agadas ina gaida e malam abdu wanda shi ma a nan yake agadas da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansu ba da ƙarshe ina gaida e mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da dukkan ma'aikatan BOH Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Yau na shigo shirin ne domin in beka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su shugaba Iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai Kadora Digaga dan Fulanin Warshi akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano din Najeriya najeriya akwai abokina ahmad rima da ke a jos din najeriya sannan idan na dawo nan gida akwai sunusi madattai akwai isu madattai akwai agwa mai faci sannan akwai libya koyis dan kabu-kabu akwai babaye lefe akwai babaye gambo da magaram daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirya shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biyu ta murar jamhuriyar musulunci magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar ya kira ku daga nan birni ga da jamhuriyar nijar ina so ku shugaban da ma yake shiga shan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai alarar musa tsawa da shanya mai dabino maɗatai ina gaida musa da asuba da magaram akwai kaɗuwar riga ga ɗan fulani wani akwai isa kan mai saje toro ina gaida ilyas yakubu da kawo ita tsikidau akwai sanushi maɗatai da magaram ina gaida na mai faci baki ofital da magaram ina gaida masu soja mai adidi ta sune da magaram ina gaida babaye gabo da magaram akwai umar taku karbani akwai ya soli talma ta mai ina gaida ma nasir mai taushin barkono tani akwai zargin alfeti puwa midi ina da shugaba rama mai aski ina gaida arama mai faci ne bakin tsamiya police street madatai da magaram ina da ibrahim maraya akwai makidiji akwai hakili sula ina gaida shinushi dan magaji akwai shinushi rasta ina da lurwanu akwai ashir malamadu ina gaida dukkan yan garin madatai baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne madatai da magaram kuri Nijar na kira ku daga nan birnin kuri Nijar ku tashi lafiya. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar. Yana so ku bani dama a cikin wanga shiri da kuke na gaishe-gaishe 'yan uwa da abokan arziki zan gaida 'yan uwa da abokan arziki musamman ma Hassan Barka dan jarida ne da ke muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ina mai gaisuwa ta zuwa a gare shi ina gaida abokina DJ Dan Libya Najeriya Mamman mallawa dan jarida ne wanda yake amfani da magaran Zandar. Ina gaida Musa Hadaran Asuba da magaran Zandar. Ina gaida Sani Sangwar da magaran Zandar. Shayabu a garin Kadamari da magaran Zandar. Ina gaida Erme Mekanti da magaran Zandar. A tashi lahiya mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikata ku da farko dai suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nigeria. Ku ba ni dama dan Allah in mika gashe gashe na ga yan uwa da amanin arziki. Eh ina ga da isu madatte da magaran akwai sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai alaran matsatsawa hana shanya anan da magaran. Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai Zane da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijar shi ma ana masa fatan alkhairi ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walƙiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira mai nama shi ma a nan garkin daura yake ina muku fatan alkhairi da duk wanda yake cikin wannan gida ina masa fatan alkhairi alkhairi ina godiya radio taharar murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ɗauke da sakon gaishe gaishe na harko ina gaida isuhu maɗatai da magaram ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magaram na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magaram ina gaida maji soja mai adaidaita da magaram ina gaida babaye gambo an gwari kayya wanda ke tumniya ina gaida babaye lefe da magaram ina gaida Tahir M Tahir Jambudo jihar Kano ina gaida Ilyas Yakuba Jigawa ita su gaɗau ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura daga karshe ina gaida man shirin Hassan Barka da dukkan ma'aikatan radio BO Heads ku tashi lahiya mai magana Sanusi Maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan majumu'a ta mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran. Mai magana shugaban kungiyar Association Mailo Abban Jummai wanda aka fi sani da Adam Sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya. To, ina farko dai ina gaisa Tahir M Tahir Jambulo. <laughs> sai Isufu Dila mai matsatai eh, ina masa fatan alkhairi. Sai Isufu mai matsatai sai Iliyasu M Ilyasu ina gaida Kadora Digaga dan Fulani birnin warji sai isa jikan mai saje sai kuma abokanai na nan chadi kamar prezan hussein shugaban kungiyar asusu mai lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban asusu na gaida kaina da kaina kenan <laughs> to fatan dai za a yi ƙarshen mako lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar asusu mai lau a abban jummai Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama in miƙa sagon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau akwai Ilyas M Ilyasu Gulawa akwai Lawan Sade Daura Isa Jikan Mai Saje Ali Yahaya Jafar Unguru akwai Sayyidi Barhama Alhaji Jalo Masheri Bula Makulla Kandila Bukar Nijar akwai Wari Malam Bare Bare zuwa akwai Bamaina Hannami Umar Murtu akwai Usman Kasim Kiringim akwai Usman Garkwan Matasa akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria Ibrahim Salisu Dan Kaduna Ibrahim Iromo Daki akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari Usman Direban Bajat Gamji Muttaka MTK Shaun Takai Yawale Sani Takai akwai Musa Kumba akwai Ado Salati Goma ga Nabi Rijau Shefu Adamu Rijau da dukkan mambobi wannan gida rediyo ina muku fatan alkhairi mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani Warji shugaban kungiyar da alkhairi mu zo Zoreshin jihar Bauchi. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka, ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you